Bismillahir Rahmanir Rahim. Falalan Suratul Fatiha. Sura da tafi kowace sura falala a cikin alkur'ani. fadlu suratul fatiha a'zamu suwaril qur'an fatiha ita ce sura da tafi kowace falala a cikin alqur'ani muhimmancin ta yana da girma falalolin kuma suna da yawa domin ya zo daga abu sa'idin al radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi zan ilmantar da kai wata sura wacce ita ce tafi dukkan surorin alqur'ani girma gabanin ka fita daga wannan masallaci sannan sai ya kama hannuna a lokacin da ya nufin fita sai na ce masa shin baka ce wallahi zan ilmantar da kai wata sura wadda tafi dukkan sura surorin alkur'ani ba sai ya ce alhamdulillah ita ce asab'ul masani da alkur'ani mai girma wanda aka bani shi walqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kuma madalla da fatiha a matsayin surar neman waraka ga dukkan mai addu'a hadisi ya zo daga abu sa'id al-khudri Allah yarda da shi lallai wasu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sun kasance a yanayin bulaguro yanayin tafiya sai suka bi ta jikin gidajen wata kabila daga cikin kabilun larabawa sai suka nemi su sauke su a matsayin baƙi. sai suka ki karbar bakuncin su sai suka sai suka ce musu shin a cikinku akwai mai yin magani domin shugaban wannan kabilan abu mai dafi ya harbe shi ko ba shi da lafiya sai wani mutum daga cikinsu ya ce eh akwai mai magani sai ya zo ya masa addu'a da suratul fatiha sai mutumin ya warke sai aka ba shi yanki na dabbobi sai ya ƙi su ya ce sai na ambaci hakan ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata masa hakan sai ya ce ya manzon Allah wallahi ban masa addu'ar neman waraka ruqiyya ba face da suratul fatiha sai ya murmushi ya ce me ya sanar da kai cewa ita suratul fatiha surar neman waraka ce sannan ya ce ku karbi abin da suka bayar ni ma ku yi kason ku tare da ni kuma suratul fatiha rukuni ne na sallah ba a tsayar da sallah face da ita kuma idan ba da ita aka yi sallar ba to ba ta samun inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba la salati liman lam yaqra bi fatihatil kitab kuma saboda girman falalan fatiha da daukakarta sai sunayenta suka yi yawa kuma sifofinta suka yawaita don haka ita ce fatihatul kitabi kuma ita ce suratul hamdi kuma ita ce as-sab'ul masani kuma ita ce ash-shafiya kuma ita ce alkafiya kuma yana daga cikin ta hadisin da ya zo daga abu Hurairah allah ya kara yarda a gare shi ya ce naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa allah ta'ala ya ce na kasa suran sallah wato suratul fatiha tsakanina da bawana rabi biyu kuma bawana zai samu abin da ya roƙa idan bawana ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce hamidani abdi na ya gode mini idan kuma ya ce arrahmanir rahim sai Allah ta'ala ya ce asna alayya abdi bawana ya mini yabo idan kuma ya ce maliki yaumiddini sai Allah ya ce majjadani abdi na ya girmama ni idan kuma ya karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce wannan wannan na raba ta tsakanina da bawana kuma bawana zai samu abin da ya roka kuma idan ya karanta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ya ce wannan na bawana ne kuma bawana zan bashi abin da ya roƙa wallahu ta'ala a'lam